Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin tambaya da ansa tare da naku na Sani. tambaya da ansa shiri ne da ke zuwa muku da wasu amsoshin tambayoyi da wasu daga cikin ku masu sauraro kuka aiko mana wadda a kowanne mako yake